kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fagi tare da ni Amina Buhari Auna. ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala Inda a yau ma za mu yi magana ne akan sauya launin fata wato abin da aka fi sani da bleaching. Haka yake zara masu saurare muna tafe da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki mata don tattaunawa a kan wannan batu. Daga bisani kuma za mu ziyarci filinmu na kwalama sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Yanzu bari mu fara da filin tattaunawar mu a Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana baƙi zauren tattaunawar mu Binta gare ki. Masu sauraro mu da sake saduwa da ku a zaura bana yau da gobe. Yau muna tare da baki na wanda za mu tattauna da su akan mai tsohuwar yarinya yauwa ko kwaskwarima. Wato takaice dai muna magana ne akan sake launin fatan jiki. fata don konawa ne. Konawa ne ko malama? Eh inda mata yanzu musamman in mata mu hata matan aure suka a akan maganan wai sake fata wai daga kowane kana da yake cikin zama jajawar kamar mm. ko sai ko karas. Suka zama musamman baturiya um, kuma ki ga dai mutum wai ko ne ma sani ba masan idan su baya bude ne ko kuma na saboda su makira da suke cewa mace fara ko ya ce suna so ba yan mata a ciki eh. hari wato babu yan mata eh, babu yan mata kage kowa ke ba kowa ita faran mace kuma koda ya san na mai eh ya ce komai ya ce shi yana so faran mace shi dai ta kyan ba mata mata duka kirarin da mazan ke yi kenan amma su hmm. su yan matan ba shi za su duba ba sai su duba lafiyarsu da kuma to wai ma tun farko ma eh. me kuke ganin ke kawo ya wai yanzu ya zama kamar ruwan da da kaɗan ne ko su na fuska ko su dan na hannu da yanzu da gaba yanzu gaba ɗaya da ko ai allura ko su sha eh. abu Allah malama na ji cikin tsoro kina son ki magana a kai abin da yake kawo irin wannan oh. a sami iyaye masu son duniya masu son iyayensu 'ya'yansu a ce su sun aure wani to wasu ai buri yake sa su ba ƴaƴansu su fara wannan shafa shafan suna ganin idan ba su shafa shafa ba eh ba za su tauraruwar su ba za ta haska ba. Wata sake suna fara ne mai kudi zai zo. Eh su sun manta da Allah sai shafa shafa ne zai sa a kalli yarsa a ce tana da kyau tana da kwarji. To shi mai kudin shi bai auren bakar mace ne shi sai ba. Ga eh, kin sai yawanci ba na sa faran mace. ra'ayi wani kuma da yan matan ba za su gane ba ra'ayi ne na maza wani ko da kuɗi kika hada shi zai ce miki bai san ba kana yi shi ma bakan mutum yake so akwai namijin da zai ce shi baka yake so to sai yan mata su yanzu sun riga sun irin su harfe ba su jin kira sun yi nisa ba su bari a yadda Allah ya yi tsarin shi ba wa duk mace da ta tsaya inda Allah ya mata tsarin da za ta ga yanayin ta mata ke uwa ke uwa ba ki a tunanin yarki za ta fara haihuwa da me za ta fara da haihuwa da kanta ne da operation ne haka wankan mu na jini yana da matsala kenan ko a yana da matsala mana tunda duk yayin da kika bar fatar ki to ai kin raunana kamar ke yanzu ka ce ba ki a bilicin mm. daidai hasken ki Allah ya bar miki sai na samu na dauke ki da mari mm, sai dai ki zafi sai dai ki ji zafi ko kuma ki ci shaida ya sun fito zuwa an jima kuma ya dauke mm. amma na mai bilicin din in kan na mare ta ya maru wannan yatsun na sai sun zame mata tabu kafin su zo su washe sai ta nemi wani magani nan da ta dinga gogawa tukunna ya tafi daidai da fatar ta Don gurin zai zama baki ya dawo irin jikinta na da da ta bata eh to ke ki sani ba aiki za ta fara haihuwa da kanta da kanta ba za ta fara ba da kanta wala Allah wani rayuwa wani abu zai zo ya samu mm, ko hatsari ko kuna ko wata dai kaddara ta fada mata duk ba ki sani ba san ke ma da kanki faɗa kiran kasuwa suke na miji ne dan maiko yawwa to ni a gani na ba sai kai bulicin ne miji ne maiko sai zo ko ai zan ne an ce da sanarawa eh to ai shi ko ba wani abu bane ba wanda kirkiri ne na banza kai a kullum kana neman dacewa ne da miji inda ƴan matan za su gani haka to kai bulicin da baka bulicin ba Allah ya baka dacewa zaka samu miji na gari bulicin ma wani abu ne wanda na lokaci kalilan ne zaki haska fayar nan gaba zaki ga abu ni ta zama miki illa to nake sama abin da ya fi damuna? Eh. ita wannan wanda ta sha allurai da sauran sun ta tashi haihuwa ya shawo ko miki ta yi yawa majin baki haka ne to ya yi kamar wata yaudara kai ce ake yi malama sannan hmm. shekaran jiya waccan ne na ga ana tallan wani ruwa na bleaching wata mata na advertising din shi hmm. a media tana tallasa gaba ɗaya hankali na na tsorata ba sun wanka ne zaki shiga ruwa ne zaki shiga har wuyan ki haka hmm, hmm, idan kika shiga kika yi minti uku ko biyu inda kika san kina sabe kamar zaki wanke wake ha wallahi haka fata kike saba kamar dai mu dan adam za a hada shi da sabon maciji eh. haka jikin ki zai dinga sabiya kamar sabon maciji sai ki burje eh tana si si ci tana dinzawa da ka da illa da ko take duba jiki take abin taba jiki haka yake filin yake barewa sai kika fito dodan wato fata da farko an kashe ta mm. an riga an kashe ta kawai kamar saba haka jikinki ana murjewa yana fita sai na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai don Allah mata duk wannan abin dan wa muke yi wai don namiji dan namijin ne to wai ku taba ganin namijin ne daya namijin kila da zaki zo ki wa kila shi bare iya baki kuɗin wannan man da kike shafawa ba rayuwa ta na to kin ga daga nan ma wata matsala ta au. to wai mu da kina so ki shafa mai kila kina gida kina yan matanci za ki iya saboda bilicin ko ya ki kashe ma fatan ki dubu talatin ko dubu hamsin kuma ke ba yar kowa ba mm. ba ki aikin komai mm. buri kawai kika dora wannan ya zo ya ga kin haska ya baki wannan ya zo ya ga kin haska ya baki kila cokali uwarki bata tanada na auren ki ba mm. amma burin ki ki shafa mai na dubu hamsin ko na dubu ɗari. Kuma ga mamayin nan kamar bayan tukunya. Yawwa. Baba ma haka kamar takalmi. duk baki baki gode ma Allah da fatar da Allah ya yi ba suka dauka in mace ba kwana ba ce ba ta yi ba. To ina ganin kila dai har da yaudaran maza na kila mazan ne suka ingiza matan kenan. maza ba su na nuna cewa abin da suke so Amma ko ba duka ra'ayin maza ne suke a ingiza da bilishin din ba don wani zai ga ga mai din goma. ba zai kalli mai bilicin ba sai je ɗauko wata baka. Wadda wata mai bilicin din in ba ta da lafiyayyen jarariya mata kamata su da ita ba. yana taɓa lafiyar su ne. a walla wata inda kika san ta goga tafannuwa in ta zo kusa da ke za ki ji tana wari abin da suke amfani kamar irin bunsu ya fara balagan nan haka za ki ji tana wari tana karni in ya fara da farko za haka za ki ji tana yi hmm. wani za ta sha'awa tana eh, ganin kwalliyar eh ke ma ki ce to ni ma bari dauki wannan tabi'a wanda ba tabi'a ba su ba bane to ta daga nan wannan hmm. bilicin din wasu na sa a yi musu fassara su karuwai 'ya'yan banza eh. mazinata eh. wane ne wannan bilicin din ba fassarar da bai sa a maya wato yana rage wa mace mutum. yana rage wa mace mutum. a hankali ne ba za ta sani ba a hankali ne ba ta sani ba zai koma miki ruwan yan bariki akwai wani da kika sha ba ba ki abin da mutane kada ki eh, yawa kina jin daga sama ba ki mm-hmm. fahimtar wani ruwa ke yi ko shi gama bilici din an bilici din ya aje ki a benci sannan za ki fuskanci ina rayuwar ki ta dusa mm. ke kin gama yi ne kina so ki samu mijin to mijin kuma bai samu ba ba abu bane mai kyau ya zama ruwan dare gama duniya ya a gaban uwarta ma kiga ta yi duniya wanda suka fita duniya tun eh. a lokacin ma daga fuska ne da hannu da kafa kafa ba sai za ki wa hadu wasu kwayoyi da ana tabbas ana sha ni yanzu ba ni na gama gaya miki na ruwa da na gani ra'ayin aini ba da ido na na gani ana talla mace ta shiga tana saba kamar kaza wai to ni tun da kuke kun taba ganin mazajen nan gaje kudin ma suna shi da su tafiyar da komai nasu ko samarin ko wanda suka yi aure suna so su kara kun taba ganin wani yazo a maza ma na yi suna yin bilishi suna yi suna suka yi shafe shafe mm. amma na matan yayi na matan ya yi yawa amma maza ma na bugu na shafa shafa dan na ga ko a hotunan aure yake ganin miji kamar ba an daka gawayi mm. an shafa bai saboda shi ba zai saba da banye mm. amma kuma macen nan budar mm. kamar tumatir to ba yana da naira zainabu abu ne saboda haka shi ka yi wancan yana da kala kenan a shi to ai san da kina da hatimin nasara ai ba wani abu duk iya munin namiji ai za a aure shi wani shi kuma namijin zai ce wallahi in yi auren kyakkyawan mace bai yi ba saboda ka a ɗaukan mai magana amma idan ya auri mummunan mace ba ruwan shi da za a mai ladabi da biyayya za a mai ladabi ba ma ladabi da biyayya ba hankalin shi zai fi kwanciya eh, wani yana da kishi ko yaya mace mai kyau ta fita zai ta zargin ta wani yana da zargi a rai to yanzu misali idan aka hada ki da wanda take wannan shafe shafen tun da naga har matan aure tana cikin gida miji ya aure ki bala mm, ya san kalan ki ya san asalin ki wai amma kuma yanzu sai a fara wani bariki ana shafe shafe mm. mace shiga ta ne ke ne ki ma rasa ina daidai hancin da yake ina daidai ba bakin yake ita ita bude miki hakura ki ita ita a tunaninta mm. tunda tana gani ne bi kisa akwai mata masu daukan wayan miji minti biyar idan ya shiga bayi sai an caja waya baby tana ganin hotunan wasu irin matan da yake yana ma'amala da su ita ma to dai shi yake ruɗa shi ita ma ba ta dan fara ta wanke jiki eh, ta dan wanke oh. jiki ta gani to yanzu da za a ta samu ki su ke malama dukan ku aka ta samu ku wa'annan matan a gaba aka ce da Allah ku musu nasiha ko dai ku ba su goyon bayan abin da suke yi ko kuma ku ja musu kunni akan hadarin da ke ciki da menene za ku yi bayan sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Har ila yau binta bata yi nisa ba ga ci gaban wannan tattaunawar. To yanzu da za a ta samu ke su ke malama dukan ku aka ta samu ku wa'annan matan a gaba aka ce da Allah ku musu nasiha ko dai ku ba su goyon bayan abin da suke yi ko kuma ku ja musu kunni kan hadarin da ke ciki da mene me za ku iya gaya musu. Eh za ka iya gaya musu gaskiya ita wannan bulletin ba abu ne mai kyau ba. ta Wanda abin da suke ta suna tunanin cewa in ba sun yi bilicin ba mazan nan ba za su so su ba maganin ba haka yake ba. Ainihin haka kudin na baki da kudin da za ki yi. Ah, ba haka ai ban ma da ra'ayin shi ba haka ba ne abin da nake so su gani na sha ganin za ki ga namijin ga 'yan matan da suka yi bilicin din ya ketare ya je wacce ba ta yi bilicin ba saboda mazan su ma sun san bilicin yanzu. Mm. Sun san mace fara sun san mace mai bilicin saboda ba ma kala ɗaya ba ne. Mun ka bar jikinka yadda Allah ya yi maka ya ka sa wani mai domin ka wanke shi in kika wanke ma kwana biyu ba masu jin kunya ne ni koya ne in aka yi auren bayan ba mu kuma a zo a canza kana wanda ba za ki amai da kanki yadda kika fara farko ba tun eh, sai kin kuma hada sai kin lalace ki kuraje ki bata fuskar ki to ni dai shawara ta da zan ba masu birishin din wannan birishin din ba abun arziki bane ba zai kai su jin na tsira ba to idan ana ganin hajji shi tana son ai burishin din ko eh. a a ni ba na so ai burishin mm-hmm. amma wata ke baki santa ba baki san yaya hasken ta yake ba baki sani ba ai burishin din ma kamar yadda kike gani mataki mataki ne kudi kudi ne to yanzu akwai man da da idan na shafa ba zai taɓa nuna ina bleaching ba ba haske na ba ne. kamar tun asalin ki eh asali na haka nake ba irin dabara dabara dabbara ba ba zai ya tuna ba su dabara ba gabobi na ba su sambal zai tafi da ni babu to namiji bai san ki ba a ki kawai ya ganki mm. ya ce yana san ki wani zai dauka ai wallahi hutu ne kaza kaza ba zai gane ba sai idan zama ya yi zama wani kuma kwayoyi suke hadiya hmm. ba wai shafa shi suke yi ba kwayoyi ne suke hadiya su sha to ya za a ki gane tana bleaching ke dai wannan abu sai dai mu ce Allah ya sa mu dace su gane yana da illa su daina duk da yake dai ban tabi likita ba tukuna amma ina tabbatar da koda magani ma aka sha na wanda aka rubuta asibiti akan ce akwai side effect wato akwai wani abin da zai iya biyo baya misali idan mai karbe kona ba wannan ma ba za a rasa nasaban cewa yana iya kawo kamar yadda nake ji an ce na kawo ma kansa wato ciwon daji na fata da sauransu ko ciwo ma kika ji yanzu a misali a ce za a yi miki dinki jijjikinki ya saki wata ba wahala za ki sha ba irin shi ne za ki ci ana yi an yanki cinye ki an manna saboda nan ta riga ta. Ta yanzu ne na lura nan ne da wani har cinye shi ma a mashi bilicin. ido ai misali. ai akwai inda bleaching din ya fi karfi misali mm. oh. za ki ji ana cewa sai an yanki nan ɗinki an haɗa da nan mm. sai an yi test ai sun yi identify din wacce ce mai karfi eh. wacce ce fi saki oh. to mai karfin ka a yi yawwa kana zama zaman ka ka ja ma kanka bala'i ita kuma wata uwar da kanta wallahi ita take sai mai yaya da kanta akwai wani abu kuma matan ma da suke da su fara ce ba mm. amma ba ta yi dodar ba mm. zan dai fari ne na Allah da annabi na yan Afirka ɗan gasa ta rana ɗan gasa ta ta eh. ɗan sake Ko mai kyau ma za ta gani tunda farin fara mace ne na Afirka da ta shi mai kyau shi ba ɗar ɗin nan ba mm. ita ma wai ba ta tsira ba ita ma wai sai ta yi ta yi ɗar yake kawo wannan masifa ne dan ni a da nake gani ma kamar ba mata bakake ba an fa sai an fara dingawa saboda yanda yawan ina zuwa yanzu kamar ni yanzu layi na ni ina yin gyaran ciki na gyara ma'amari gyaran ciki kuke da yanku a'a waya musu baya kenan a'a ba maganan goya baya bane wannan wannan zaki ne dan mijinki duk wani datti muke bukata na fatar ki ya fita ah. ba wai bilicin ba wannan ba hana abu bane dulka ne na mu samu silalle duk wani kayan gargajiya da kika sani mai gyara fata mu da shi muke amfani to amma yanzu zaki ji wasu masu dulka wasu bace da kaba za ki ji an ce fari kike so ki ko kalaki eh, kalaki kike so ki kamar ni yanzu zan zan in kika ce kina so tunda ba ni na saki ba eh. zan miki in dodar kike so ki dawo iya kuɗi shagalin ki to amma ne tsakani da Allah in kin tambaye zan nuna miki idan kika yi na gargajiyan nan ya fi ba da ma'ana kin fi kyau hmm. wannan da zaki na kwana biyu ne kin zo kin yi faru kowa ya ganki dangin miji an wa an ganki da haske kwana biyu kuma an zo ɗakin ki ba ci da ki kai ba babu kwai ne da shin da kaza ki da shin sa miki ai ba magana kwai da kaza bane duk abin da kika yi domin Allah ya fi kyau kuma amarya ita darajar nan da Allah ya bata ko yaya take fa sai ta yi kyau rana. To yanzu dai a matsayin ki ne ita wanda kike kika ga da kware fannin ki ne gyaran jikin mace. Mm. Kuma kina ganin matan da waɗanda suke dodarewa da waɗanda suke barin kansu a yadda Allah ya yi. Wasu mm. eh wata ba ba ta ma son mata ta je ta yi dilka da waye din. Mm. Ta yi da yadda take. Masu turaruka kawai muke musu mu eh. turara musu kaya. Ba ta ganin wannan abin yana baya rasa nasaba da wani abu da bature ke cewa self confidence wato ta yadda da kanta. Yadda da kai da cewa eh eh ni yanda Allah yin haka nake so kaina ba na koyi da wani ko in rena kaina ai shi aka ce miki baki ma malama aka ce miki ra'ayin riga haka ne idan mutum ya zo da ra'ayin shi ai kai ba za ka ce mishi ba haka ba ba amma muna iya ba shi shawara eh za ki ba shi shawara amma idan bai bai so ba sai ki mai shi abin da yake so ai shi wani yana ganin yana da kuɗi yana da komai kawai za ki mata kuɗi ba za ta canza wuri to kin ga ce kuma opportunity ya zo miki kina nema ai kin ga ba za ki ce a'a ba za a ra'ayinki mm. wanda kika ga ba sun fi miki kyau ke ni tsakani na da Allah wanda zaki natural shine ya fi mun kyau mutum ya bar sa ya bar sa yadda yake amma ai miki gyara ai gyara jiki kin fi kyau kuma yanzu magana ma in aka duba farnin addini aka duba matsayin shi wannan bulletin addinanci mm. ba abu ne mai kyau ba da shi bleaching din nan illolin shi da yake da shi shi sa Allah ya hana ai bleaching din nan shi wannan bleaching din matsalolin shi ma kin ga na daya za ka yi bleaching din fuskan ka ya ta ya tattamuke ya muma kamar tsoho an je halitta halitta wanda abin da Allah ya haramta wanda in yau ga kike a ce ke sa'a ta ce ko kuma ke yaya ta ce ni kan ce ke da kike a yaya ta sai ki gani da nake bleaching din nan ke ba kya yi misali mm, mm. sai ki ga ke kin fini ma kyau da kwani sai ki ga an an gani masa da ai ni na sai a ce ai na haife ki ma wato saboda na kashe fatan ne kashe shi wato wani abu ne wanda zaki kyau fiwu wani zamani ni wani lokaci kaɗan wanda ba zai dade ba hmm. shi yasa tun farko da irin wayan abun Allah yake haramta mun su mu kuma a yanzu mun kasance masu su rufe ido da abin da ya zama haram mu dai ne za mu samu mu ga mun yi kyau a lokaci kalilan haka shi yasa duk muke sa a wa zuciya bukata zuciya bukata an ga saurayi ai na yi haske wani kuma duk cikin hasken da naki ya gano tsufan nan naki da yake kike boyewa wanda ma kika sa mu kanki dan ba kike boyewa ba ki da shi saboda yin bleaching din kin dauka kin sa mu kanki shi yasa duk abin da ya zama haramun a shi wannan an bleaching a addinin haramun ne ka bar fanka a inda Allah ya bakka sai a zauna lafiya mm. wasu in suka je sai a nuna musu ai ba bilicin ba ne za su dan washi ne mm. wasu a gyaran ba a ba ya gaba ɗaya bilicin bilicin ne wanda duk zai mai da fuska wanda zai sake ne halittar zama fari gaba ɗaya abu ne kuma nake ganin idan da Allah yana son ya yi ki a fara kuma ya dace da ke fara da ya yi mm. shi kuma fara da ya dace da ita ta yi zama baka ko a can cikin su take ma gaba daya nan ne tsakiyar gidansa yake mm. sallah mai ita baka kuma ta rayu wato yana halitta kin lura Allah ya yi mana halitta ne daidai da inda muke da zama da ya balarabe yin shi inda yake da ranan da sauransu yi ta da dogon gashin da da sauransu mm. kuma kika lura kila sai aka tara fada duk zaki ga larabawa suna da matan da ila indiyawa ma wannan zagi suna da zagi ita baturiya sai da wata ɗanyi ɗanyi misali ita ma ya dace da nata wurin ne mu muna da zafin rana inda za a yi mu a farare ko ɗewa muke mu zama wani iri mu sai ya mana fatan da ya daidai da wannan ranar da yake zakowa muna jin tana lura muna mutum zai gane muna lura duk za mu kuma da muna lura duk halittar da Allah ya miki ai shi ya sani imomin da ya miki kuma duk abin da ya daidai ne mm. so muna muna fatan um, inda mata suka gane cewa kuskure ne su mm. gyara kuskuren su sannan da Allah akwai wata magana da nake so in ma iyaye mata da iyaye maza mm-hmm. a maimakon idan kika ga dan wane a bisa amana makoci ne ko dan uwa kika kawo kara kika nuna mai abin da dan shi yake yi bai dace ba mm. a maimakon in zai mai fada ya mai fada a bisa daidai abin da kika zo kika gaya min to sai ya zo ya ce ai wane ya ce kin yi kaza kin yi kaza lokaci kaza kin ga wannan ba daidai ba ne ba a sa tattaku ba kuma ba a ci wannan din sai ya dauke ki ya rike a zuciya ya sa miki kiyayya a matsayin kin zama abokin gaba dan Allah iyaye mata da maza ina roƙo ko ɗan ɗanku aka kawo muku to kada ku nuna wani ne wani eh, ga wani abu da yake yi mara kyau wani ya zo ya to wani kuma bai ɗauka a haka Dan allah dan annabi iyaye mata da maza ina roƙon ku san yadda za a yi ku dinga ma 'ya'yan ku faɗan tarbiyya kuma duk wanda ya kawo muku ƙara masu ku ne wani kuma makiyin su ne. Allah ya sa mu dace da ma'aikata. Amin amin. It's your corner. filin barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na kwalam da makulashe a bangaren mu na yau da gobe. Kamar yadda muka alƙawarta muku makon da ya wuce cewa za mu gabatar muku da fatan dankali ne ko in ce farfesun dankali wanda ya kunshi abubuwa masu ƙayatarwa da baki ke son ci. A yau ma muna tare da malama Hauwa inda za ta gabatar mana da abubuwan da ake bukata yadda ake sarrafawa kuma da yadda za mu kwashe wannan girki. Malama Hauwa barka da zuwa. barka dai. Assalamu alaikum. Shi wannan farfesun dankalin yadda ake yi shi zaki samu dankalin ki na turawa ki fere a wasu suna raba dankalin bibbiyu amma ni idan zan yi a gidana ba na raba wato wallan wallan sa haka nake barin shi guda guda dankalin mm-hmm. yawwa za ki samu dankalin ki ki fere ki aji wanke ki ajiye shi a gefe abubuwan da ake bukata dankali um, tattasai da atarugu tafarnuwa kanunfari citta magi gishiri bori time hanta wani abubuwan ɗanɗano ɗin nan. Eh su ake bukata. Mm. So idan kika fere dankalin ki kika ajiye kin yi blandin ɗin tattasan ki da attarugu da albasa ɗan daidai kin ajiye a gefe idan kika zo ki samu man gyaɗan ki dan daidaita madaidaici ki soya wannan kayan miyan da man gyaɗa. Already dama. Za a iya jajjagawa za a iya za a iya markaɗawa amma kuma ka a cika mishi ruwa wurin markaɗe because ana buƙatar a ɗan dinga ganin kayan miya wai sama sama kenan yawa sama sama to babu kayan lambu a ciki akwai kayan lambu akwai kabeji hmm. akwai carrot akwai eh, green beans akwai peas yawa to idan kika soya kayan miyan ki already dama kin riga kin tafasa hantanki hmm. kin yayyanka shi sannan kuma sai kin fara tafasa carrot ɗinki da green beans ɗinki da peas ɗinki da baking powder saboda kolo din shi an rage mishi karfi sannan baking powder da zaki sake tafasa shi zai baki shi zai tsaya shi zai sa su tsaya da ainihin kolo din su da zai fito a cikin farfesa kin gane hmm. ba za su canja kolo ba idan sun ji wuta ko sun haɗu da wani kala kin gane hmm. yau wato kin riga kin tafasa su kin dan rage musu karfi kuma za su tsaya a kolo din su kolo zai baki kolo din da kike so suna gefe so ki dan sa mai dan ki soya kayan miyan ki ki zaba musu ki zaba abubuwa abubuwan ɗanɗanan nan su magi kori garlic da dai sauransu da dai abubuwan da ke soyarwa eh ki zuzzura idan ya dan soyu sai ki dan daidaita ruwa in kika daidaita ruwa ki dan rufe tukunya ki bari idan ya dan tafasa ki bude sai ki zuba dankalin nan idan dankalin ya dan fara rage karfi ya fara dahuwa sai ki ɗibo sai ki zo ki samu sai ki zo ki dauki wannan hantan ki zuba dama hantan already a takashe yake ya riga ya ya ma dahu so sai ki zuba ya malama wata wajen ajiye ruwan San wato wurin sa ruwan wato. nan mm. ne akan samu matsala eh. ta yaya mace za ta gane cewa da yawa za ta sa kokarin za ta sa irin wannan girki tun san kowace mace idan za ta fefe sub da yadda take son ya kasance ruwan shi yadda yake take amma kuma aikin sanyi dankali dai ba a cika mishi ruwa saboda baya bukatar baya bukatar ruwa sosai yawa so da dankalin nan ya dauko da ruwa za ki dauko tafashashen hantar ki zuba a ciki ki dauko um, kayan lambun nan su da na ce a tafasa a ajiye ki hada ki zuba a ciki kin gane sai ki kara mayarwa yau sannan kuma wata albasan bayan albasan da zaki sa a cikin kayan markaɗan da zaki so kayan miya zaki yanka wata albasa kuma ki wanke ki ajiye shi a gefe to shi zaki hada ki zuba shi hada da wa'annan su green beans din kin gane yau da karas sai ki mayar da tukunya ki rufe ki dan bashi mantana lokacin da kika kika daidaiciya da sannan kuma pepe soup din ruwan ya miki yadda kike so mm, yawa ya tsaya yadda kike so to sai ki sauke an kammala pepe soup din dankali eh bangaren nama akwai eh akwai shi abincin ainihi wato dankali ga daɗi sannan ga ruwa ruwa. Eh. ko bai da lafiya eh. wannan abincin da ya kamata a ce an yi mara lafiya ko tsohuwa sosai eh ko mai diabetes na yawa zai iya ci wannan eh zai iya ci to ma sauraro sai an gwada akan san na kwarai wanda ya ji ɗanɗano ya masa daɗi yana iya ziyartar shafin mu domin ba da gudunmawansa akan yin da ya samu wannan girki. jama'a da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattayar gabatar da shirin Zahra Aminu Fage sai Daniel Brown da ya daidaita mana sauki kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya.